بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة سادوا أولنا سافيا تلهدي أه شاهد قوة رمضان شكرنا دبو العيد الذي هدو لأربع الله هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وان دي دي دي بشاترة قوة بيار شكرنا دبو بيو دبو مشاترة وانا مسلسي من البركة مسلسي أبو بكر الصديق اتنا بكر أدش من قرى الله فيها عندما شكرت اللي صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان wallafar salim ibn eid al-hilali da ali hassan ali abdulhamid wannan kuma shi ne darasinmu na 21 na 22 a wannan littafin mun tsaya babi na biyar za mu shiga na sha shida alkaba ramakon azumi ilam يا مسلم فقهنا الله وإياك في الدين كسني يا كي أنقوى مسلمي ألا يبام فهمت أمودك سكن الدين أن قضاء الفوات من رمضان لا يجب على الفوق شوى راما أبن دي كوبا شوى متم نأزم رمضان بايا وجبر دقاقاوة إنما وجوبه على التراخي واجب شنسان أحنكليني وجوبا موسعا واجب شني ونديكي يكي آه، ديلوى لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها سبدا ابن ديزو لقى السيدة عائشة ألا شكارة يرضى عقريتا سنة شوى كان يكون علي الصوم من رمضان يكن كسن شيء أنا بينا أزمي موت رمضان فما أستطيع أن أقضيه sai ba zan samu daman na rama shi ba illa fi sha'ban sai a watan sha'ban wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi قال الحافظ رحمه الله في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني ألا شيء ما رحمة ينا شواء شكل للتافن في الباري وفي الحديث أو أن حديث أن سيدة عائشة دلالة على جواز تأخير القضاء أقوي هجة na halastin jinkirta qada ramadan wato biyan azumin ramadana mutlaqan a sake ba kaidi wato jinkiri din sawa'un kana li uzrin aw li ghairi uzr daidai yake ko da wani uzuri ko babu wani uzuri wa min al ma'lumi badahatan yana daga cikin abinda kowa ya sani أن المبادرة إلى القضاء أولى cewa gaggawa wajen ramuko ɗin shi ne ya fi mina ta'khir a kan jinkirtawa ɗan da dukuli hafi umumin adilla saboda gaggawa ɗin na shiga cikin gamammun dalilai addalla alal isra'i fi amal alkhair wadda suke nuni bisa mustahabbancin yin sauri wajen aikata alheri wa adam taswif da rashin jinkirtawa sama da kima wa shahidu zalika min alkitab almajid abinda ke bayar da shaida ma wannan cikin littafi bi girma alqur'ani shine fadin Allah madaukakin sarki wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi hanzari wajen neman gafara daga mahaliccinku wa qawlihi wa qawluhu azza wa jal da fadin Allah madaukakin sarki yana yaba wa mummanai ishe ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun waɗannan sune masu yin hanzari wajen aikata alheri kuma sune masu rabauta da waɗannan alhairai ɗin abu na biyu wala yajibu at-tatabu'u fil qada ba wajibi bane in mutum ya zo ramakon azumin nan yayi su a jere ilhaqan li sifati al-qada'i bi sifati al-ada domin ya hada siffan ramuko din da siffan ada'i wato lokacin da ake a Ramadan ba wajibi bane wannan ya kaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yana cewa fa iddatu min ayyamin ukhra to arama wannan yana magana da mara lafiya ko matafi waɗanda ba su yi azumi a Ramadan ba Allah ya ce fa min ayyamin ukhra ukhra to surama adadin kwanakin da suka sha a waɗansu kwanaki na daban bai ce a jere ba qala ibn abbas abdullahi ibn abbas Allah shi kara da a gare su yana cewa la ba'sa bihi an yufarraq babu laifi idan an rarraba su kamar yadda ya zo mu'allakan a cikin sahil al-bukhari abdurrazzaq da dara qutni da ibnu abi shaiba sun rawaito shi da cikakken sanadi mai inganci wa qala abu huraira abu huraira radiyallahu anhu shi ma yace yuwatiruhu in sha wato mutum yana iya jera azumin ramako in ya ga dama wa amma ma rawahu al-baihaqi wa ad-darqutni min tariq Abdurrahman ibn Ibrahim an al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah marfu'an amma abinda baihaqi da darqutni suka fitar ta hanyar Abdurrahman dan Ibrahim daga al-Ala dan Abdurrahman daga babansa daga abu huraira marfu'an suna daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce man kana alaihi sawmun min ramadan duk wanda ake bin sa azumi na ramadan falyusridhu falyusridhu to ya jeran tashi wala yuqatti'hu kada ya raba shi huwa hadithun da'if ana hadisi ne mai rauni qala ad-darqutni abd الرحمن ibn ibrahim da'if ad-darqutni shi abd الرحمن ابن إبراهيم da yake da yazo cikin wannan hadisin mai rauni ne ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وان عبد الرحمن ابن ابراهيم ام ابن معين ده نسائي ده دارقطني دوك شرارا ناشي وقال ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير الحافظ ابن حجر شيء ما نقلته أشيك اللتافة سميسونا التلخيص الحبير عن ابن أبي حاتم دقى عبد الرحمن ابن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن شوية إنكار وأن حديث أكرم كان ما شوان عبد الرحمن ابن إبراهيم لي. وقد فصل القول بتضعيفه شيخنا الألباني في الإرواء ما هو اللي فانسوك شيء ما الألباني يا فيت طيب شيء بياني wajen raunana wannan hadisin a cikin littafin sa irwa'ul ghalil fallabi fi silsilatil ahadith daifa dan haka abin da yazo cikin littafin shi malamin nasu mai suna silsilatul ahadith ad-da'ifa mimma yu'lamu minhu tahsin hadha al-hadith wa marju'un an a wannan littafin wanda ake fahimta cewa shi malamin ya kyautata wannan hadisin to abu ne da ya dawo daga rakiyarsa ma'ana daga baya ya nuna cewa a wajen a wajen sa hadisin bai inganta ba fatanabba dan haka ka ku wato ka dau izina wa khulasatul qawl annahu lam yasihha fi ma na'lam fi at-tafriq wala al-mutaba'a hadithun marfu' suka ce a takaice a takaice zancen dai shine cewa bai inganta ba cikin abin da suka sani wani abu wanda aka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da cewa a yi ramako a rarrabe ko a jere wal aqrab wal ashal wal aisar da yafi kusa da ruhin shari'a kenan da kuma yafi sauki shine a tabu bisa jawazul amrai cewa abubuwan guda biyu halalun mutum ya jera halalun متنياربا حلال لي وبه قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما دوانا نيه آه، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الله شكرا يبدأ أقريشي يتفي أكي معناه فتوستك أنا قال أبو داود في مسائله أبو داود يفتأت في مسائل الإنسا سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان نازي إمام أحمد أنت مبيشي أكرامكو na azumin watan Ramadan kala in a farraq wa in a taba sai ya ce in mutum ya ga dama ya rarraba su in kuma ya ga dama ya jeranta su wallahu a'lam Allah shine mafi sani lidalik saboda haka wa jawazu tafriqi la yunafi tatabu' cewa ya halatta a rarraba wannan bai ci karo ba da cewa ana iya wato jerantawa abu na uku أجمع أهل العلم أنه من مات وعليه صلوات فائدة فإن وليه لا يقضي عنه هو ولا غيره ما لم يتم إجماعي تيوادل متمن ديمتو أنا بنشي ودن سستلو لي دسوك كبتشي مسا باب واند ذي راما مسا ونن سلو لي دم سواء ولي سنيكو ولي آآ كذلك من عجز عن الصيام la yasumu anhu ahadun fi hayati haka mutumin da ya gaza yin azumi matukar yana raye babu wani wanda zai masa azumi a madadinsa bal a'a abin da zai din shine yut'imu an kulli yawmin miskinan zai ciyar a madadin kowace rana da aka yi azumi zai ciyar da miskini guda daya kama fa'ala Anas radiyallahu anhu fil athar alladhi awradnahu anifa kamar yadda Anas Allah ka ƙara yarda a gare shi yayi a wato ainihin hadisin da muka ambata a baya walakin amma man mata wa alaihi nazru saumin wanda ya mutu amma a kansa wato ana bansa azumi na bakance sama anhu waliyuhu to shi wannan waliyinsa zai rama masa wannan azumin a madadinsa Di kaulihi sallallahu alaihi sallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi sallam man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu ana bin shi azumi to waliyinsa yayi masa azumin nan wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim wa an ibn abbas radiyallahu anhu ya zo daga abdullahi dan abbas Allah shi kara yarda a gare su qala yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ya manzan Allah inna ummi matat wa alaiha sawm shahr mahaifiyata ta rasu kuma ana banta azumin wata ɗaya a fa'aƙudihi an ha shin zai yiwu na rama mata ƙala annabi ya ce na'am e fadayin Allah a haƙƙo an yi ƙuba ai bashin Allah shi ya fi shanshanta a biya shi ma wannan Bukhari da Muslim suka rawaito wa hadhihi al-ahadith al-amma waɗannan hadisai gamammu صريحة في مشروعية صيام الولي عن الميت jami'a anwa isiyam a bayyana suke karara wajen halasta wali ya azumi na ramuko mamamacinsa kowane irin nau'in azumi ne wa bihi kala ba'du shafi'iyya wannan shine abinda waɗansu malaman shafi'iyya suka tafi akai wa zahaba ilaihi ibn hazm haka na ibn hazm al-zahiri ya tafi yake akai kenan kowanne irin nau'in azumi ba sai na bakance kai kamar yadda su suke tafiya akai anan ba illa anna hadhihi al-ahadith sai suka ce amma waɗannan hadisai dan min al maksus al suna daga cikin gamammun hadisai ne da aka keɓe su فلا يصوم الولي عن الميت إلا ba zai yi wa mamacinsa azumi ba sai in azumin nan na bakance ne وبه قال الإمام أحمد وأن فتورد إمام أحمد يباير كما جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود كما رد من مسائل الإمام أحمد ود أبو داود يرويته قال يشي سمعت أحمد بن حنبل ناجي أحمد بن حنبل قال شيواء لا يصام عن الميت إلا في النذر بأي ما ممشي أزمي سيدي إدام أزمي باكنشيني أكي بنسى قال أبو داود أبو داود يشي قلت لأحمد na cewa Ahmad fa shahru Ramadan idan ana zanta azumin watan Ramadan ne sa qala sai yace yut'amu anhu za a ciyar ne za a ciyar masa ne suka ce wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs wannan shine abinda zuciya ke eh, ke nutsuwa da shi wa yansharihu lahu al-fu'ad shine wadda zukata ke wato buduwa su ji daɗi dangane da shi wa yuslu sadr shine abin da ke kwantar da zuciya wa yurajjihu dalil kuma fiqh na dalili ke rinjayar da shi bi anna fihi i'malan li jami'i al warida saboda akwai amfani da dukkan hadisai waɗanda suka zo duna raddi ahadin minha ba tare da mayar da wani daga ciki ba ma al-fahmi salim laha da kuma kyakkyawar fahimta ma waɗannan hadisai wa khasatan al'uwal musamman ma hadisin farko dan فلم تفهم عائشة رضي الله عنها ذلك الإطلاق الشامل في سنة رمضان وغيره دو من سيد عائشة الله شكرا ما يرضى بتفهم شيء شو أبن أتكيك أجمي ودي يجمع أزمة رمضان دو ينسبا بل ذهبت إلى الإطعام أبن تتفع كيشين شو أزمة رمضان من شير وزاهي وهي راويته كم عيتشي ترويته وانا حديثي لهم بدليل ما روته عمره أبن dalilin da ya sa muka shiga abin da ta tafi a kai shine abin da amara ta rawaito anna ummaha matat cewa mahaifiyarta ta rasu wa alaiha min ramadan ana banta azumin ramadan fa qalat li aisha sai ta ce ma sai da aisha tana tambayanta aqdihi anha zan rama mata qalat li aisha ta ce da ita la a a bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sa'in ala kulli miskin abinda zaki yi ki bayar da sadaka na ciyarwa a madadin kowace rana ki bayar da nisfis sa'in ba kowane miskini akhrajahu at-tahawi wa tumud an-nabi yusana akhrajahu at-tahawi fi mushkil al-athar wa ibn hazm fi al-muhalla wal lafz lahu bi sanad sahih ana hadithan at-tahawi yaftu da shi a mushkil al-athar haka na ibn hazm a cikin al-muhalla wannan kuma shine lafazin ibnu hazm tam da sanadi ingantacce wa min al-muqarrab ana daga cikin abin da ya tabbata anna rawi al-hadith adra bi ma'na marwihi cewa mai rawaito hadisi shi yafi kowa sanin ma'ana abin da ya rawaito wa dhahaba ila hadha at-tafsil habru al-umma taban wannan magana da ya fada yace abu ne tabbas shi ma bai bi shi ba ko su ma ba su bi shi ba kuma ba haka bane gaskiya don mutum yana iya rawaitowa abu wanda wanda ya faɗa masa din ya fi shi fahimtar abu annabi alaihi salatu wassalam shi rubba muballighin aw amin sami kuma hadisin da muka faɗa a baya na abun nan cewa wanda ya kwakulo amai yayi azumin sa ya kare zai rama ai mun faɗa Abu Hurairah ne ya rawaito hadisin kuma Abu Hurairah bai yarda da wannan maganar ba shi yana cewa amai bai kare azumi to kaga da wannan maganar ya tafi akai ya tafi haka ba su bai dace kenan su kawo wancan hadisin a can ba in shi shi yafi kowa sanin ma'anar abin da ya rawaito to da sai a bi shi a ce bai karya azumi alhali kuma su ba su yi haka a wancan din ba saboda haka wannan maganan ba haka yake a kowane lokaci ba wa ba ila hada tafsil habrul ummati radiyallahu an wannan tafsilin wannan bayani din bambance tsakanin azumin bakace da wanda ba na bakace ba shine abinda مالم الأمة أن يبوني لأكي عبد الله بن عباس أنا شنو سحبر الأمة رضي الله عنه الله شكارة يبدأ أقريشي ياتف أكوانا ميك الشواء إذا مرض الرجل في رمضان إذا متم يهلش الله في رمضان آه، ثم مات لأن يموت ولم يصم بيرام أزمن ديبريبا أطعم عنه تو تزاء الشير مسنين walam yakun alaihi qada ba za a rama masa ba wa in kana alaihi nazrun idan ko bakashe ne a kansa ana bin sa azumi wanda yi bakance qada anhu waliyuhu waliyansa sai ya biya masa akhrajahu abu dawud bi sanadin sahih wa ibn hazm fi al-muhalla wa isnaduhu sahih wannan abu dawud ya fito da shi da sanadi ingantacce haka ne ibn hazm cikin muhalla kuma wa sahaha isnadahu ya inganta sanadinsa eh, ina da lokacin mai za mu tsaya nan gobe sai mu karasa magana kan wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam akwai tambaya sai mu amsa alaikum assalam wa rahmatullahi